Rahim. Na cuce ta. Babi na 41. Baby me nayi? Ka san tunda I'm not that important to you, especially in bed, I want in ɗora ta kan hanyar, so that kar maza su ji jiki. Ɗan ɓata fuska yi. Baby wallahi you have to be extra important. Kin san Allah I can't take it no more. Ya faɗa sounding very serious. mafi Mufida ta yi tana cewa: "Ka manta matsala ta baby just forget about that." Bayan sun gama waya Dija ta kalli agogo ta ga ƙarfe 4 saura, da sauri ta miƙe. mafi da kallonta ta yi, "Ina zuwa kuma?" ta tambaye ta. "Wanka zan yi." Kallon mamaki Mufida ta yi mata. "Ai baki ki daɗe da yin wanka ba, ni ruwan kawai zan watsa kafin Uncle ya zo." Mufida da bata ƙara cewa komai ba. Ciki Dija ta shiga ta wanke jikinta tas kamar ta shekara ba ta yi wanka ba, daman haka take yi wannan kwanakin. Fitowa ta yi ɗaure da tobul ta zauna ta shafa wa jikinta mai, ta ɗauko turaruka ta fesa a jikinta don ba ta san bambancin sifire da roll-on ba. Kayanta ta ɗauko ta fesa masu mai yawa, sannan ta saka kayan. Gaban miro ta tsaya ta shafa powder foundation kamar yadda mafida ta koya mata, tare da lip gloss pink color. Nan yanayinta ya canza ta koma kamar wata Balarabiya. Littafinta ta ɗauko ta fito falo, wanda ya yi daidai da lokacin da Mufida ke miƙewa don shiga ɗaki, don ta lura Yazid ya kusan dawowa, yanzu ɗakin shi ake jera mashi abinci tunda dining ya musu nisa. Tun daga nesa Mufida ke jin tafiyarta, kallon mamaki ta yi mata. Khadija wannan gayen fa ko za ki je anguwa da mijinki ban sani ba, ta tambaye ta. A'a lasan zan yi. Lasson za ki yi shi ne turarenki ke tashi haka? Ba ki san babu kyau wani ya ji ƙamshin ki ba, in ji mafida. Shiru Dija ta mafida Mufida za ta ƙara magana ta ji dobel. Sanin lasan tita ɗin ne ya sa ba ta sake cewa komai ba ta shige ɗakinta. Ita kuma Dija ta je ta buɗe mishi kofa. A ranar nan Yazid ya miƙe daga falo ya umarci Dija ta je ta kwanta. Babu masu tabi. ya miƙe ya bi bayanta da kallo, sai da ta shige shi ma ya miƙe ya shigo ɗakin shi ya yi wanka da towel ya ɗaura ya tsaya a gaban miro, yana kallon kanshi. Ɗakin Mufida ya shiga saboda yanayin da yake jin shi, a hankali ya furta, "Please ki taimaka min yau na samu natsuwa da ke." Ya faɗa kamar zai yi mata kuka, ai kam sai ta fashe da kuka. "Wai baby baka damu da ni da abin da ke ciki na ba kenan? Ka dai san ban taɓa yi maka haka ba. Na faɗa maka ka fahimce ni mana." “Wallahi jikina duk babu daɗi,” ta faɗa cikin kuka, hannunta ya kama ya goge mata hawayen yana cewa, “Na fahimce ki, amma bebi, kin san ba zan iya zuwa in yi sex wani waje ba, don Allah ki taimaka mini, in dai ba kina so na shiga wani hali ba, gaskiya ba zan iya ba, jikina ya yi wik sosai, kuma ai ba ni kaɗai ba ce ba, ka tafi ka tambayi Khadija mana.” Kallon mamaki ya yi mata, “Haba baby, me yasa sa za ki tura ni wajen Khadija? Kin fa san komai, ba na son in ƙara dasa mata tsoro a zuciyarta Yanzu da ta fara sakewa da ni. Don Allah ki taimake ni daga yau ban ƙara damun ki, ya faɗa cikin sanyin murya, cikin kuka ta girgiza ta girgiza mashi kai. Wallahi Khadija za ta iya, na faɗa miki ba za ta iya ba. Ya daka mata tsawa har sai da ta tsorata. Kan ki faro ciki ne? Ko za ki faɗa min haka mata masu ciki suke yi wa mazajensu? Kawai kina hukunta ni ne sabida na yi aure, kuma tun da wurin Khadijan kike so na je, ba matsala zan je, ya faɗa cikin fushi, yana barin ɗakin tare da buga mata ƙofar da ƙarfi, kamar zai ɓalla ta. yi ya koma falo ya zauna sai ne shi kawai yake, tunda yake tare da mafida, bai taɓa jin ta ɓata mashi rai irin yau ba, yana matuƙar buƙatar ta. Relaxing ya yi a kan kujera, idanuwan shi a rufe. Bai san me yasa Khadija take Mufida take tura shi wajen Khadija ba. Ina soyayyar da take mishi? Ya tambayi kanshi. Ya sake tambayar kanshi. Ajiyar zuciya ya dinga saukewa kamar wanda ya gudu. Ya fi awa ɗaya zaune falon shi kaɗai yana saƙe-saƙe, har lokacin yana cikin fushi. A hankali ya miƙe ya kama hanyar ɗakin shi, amma jiyowa ya kama hanyar ɗakin Khadija. Ya fi minti uku tsaye bakin kofar yana tunanin idan ta gan shi ya za ta yi. Wata zuciyar take ba shi shawarar ya je, wata kuma na hana shi zuwa. Kallon kan shi ya tun daga sama har ƙasa, ya san yanayin shi zai ba ta tsoro. A hankali ya buɗe ɗakin ya hange ta kwance, kasancewar ba ta kashe hasken ɗakin ba. Tana barci sosai, kamar ana ingiza shi ya ƙarasa bakin gadon ya zauna. yana kallon Sleeping Beauty. Kayan baccinta ya kalla sannan ya kalli ƙirjinta. Hannunta da ke kan ƙirjinta ya kama nan take ta buɗe idanuwa. Murmushin ƙarfin hali ya sakar mata, amma bata maida mashi da martani ba, sai ƙara rufe idanuwanta da ta tana mamakin abin da yake nan zaune a wurin, daure da towul. Baby na ta daki ko? Ya tambaye ta cikin muryar shi. Bata amsa mishi ba ta ci gaba da kallon shi, banda tsoron shi babu abin da take yi. Wannan lokacin da yake ƙara matsowa jikinta, tsoron shi na sauka a zuciyarta, Muryarshi na rawa ya ce, “Baby don Allah in kwanta nan bayanki?” ya tambaye ta, babu ɓata lokaci ta girgiza mashi kai, ƙura mata ido ya yana mai yasa, “Don Allah ki bari in kwanta kusa da ke, na yi miki alkawarin babu abin da zan yi miki, ina so ne in ji wani a kusa da ni, please ki yi haƙuri,” ya faɗa kamar mai jin sanyi. Still kai Khadija ta ƙara girgiza mishi. Lumshe idanuwa ya tare da bitin bottom ɗin shi. Sannan ya ce, Na fahimta koma ki kwanta. Zan ɗan shiga basirin ɗinki. Ya faɗa yana miƙewa tare da gyara ɗaurin towul ɗin shi. A hankali ya shiga basirin. Da tunanin zai iya cin galaba a kanta, ya samu sauƙi. Amma ba zai iya ba. Wannan ba halin shi ba ne. Bai taɓa kwatantawa ba ko sau ɗaya. Fita ya har lokacin Dija na zaune ta kasa komawa ta kwanta. Ƙurawa towul ɗin shi ido ta yi ta ga yadda jikin shi ya yi, gabanta ya fara faɗuwa. Yana zuwa bakin gadon ta yi saurin matsawa baya. A hankali ya ƙara zama bakin gadon. Ƙara takurewa ta yi jikin bango. A hankali ya dafa kan shirin tun da yake bai taɓa shiga irin wannan yanayin mai wahala ba. Ƙara kallon DJ da idanuwan shi jajaye yana cewa, "Baby don Allah ki bari in kwanta bayan ki." cikina ke ciwo ki taimaka min ya faɗa hawaye na taruwa a idanuwan shi nan take Dija ta fashe da kuka tana cewa ni dai a aka tafi dan Allah ta faɗa tana kuka duk halin da yake ciki bai hana shi cewa baby ki daina kuka zan tafi yanzu ba na son kina kuka ya faɗa a hankali jiki na rawa ya tashi ya fara takawa sai da ya kai bakin kofa ya juyo ya ce ki kwanta to da sauri ta koma ta kwanta Hasken ɗakin ya rage ya rufe mata ƙofar ya koma ɗakin shi. Rabda ciki yayi yana addu'ar barci ya ɗauke shi. Yana fita da ta koma zaune tana kuka, ba na komai take wa kuka ba sai kishi, don gani take already Yazid na can yana saduwa da Dija, haɗa kai da gwiwa tai tana kuka, amma deep down ta yi murna, don gani take yanzu za su zama ɗaya. Yazid shirye cikin kayan shi Ya ɗauki fat ɗin shi ya saka cikin briefcase ya fito. Ɗakin DJ ya sake shiga ya ganta ta idar da sallah tana miƙewa, kusa da ita ya je ya jawo ta jikin shi tare da cewa "Baby zan tafi." To ta faɗa tana ɗan ƙoƙarin ture shi. "Za mu ɓata kina ture ni. Ba ki san ba a ƙin miji ba?" ya faɗa cikin faɗa. Barin ture shi ta yi amma tana jin tsoro. ta ya ɗan lasa tare da cewa "Da fatan yau za ki amince min mu kwana ɗaki ɗaya?" ya tambaye ta cikin muryar shi. A hankali ta girgiza mashi kai. A ɗakina za ki kwana kenan? Kuma ba na son gardama sai na dawo. Ya faɗa tare da kisan wuyanta sannan ya fita. Bayan shi ta bi da kallo tare da cewa lalle ma, ashe in kwana a ɗakin ka tab. Ta faɗa tana fita daga ɗakin. Da ta ɗakin Mufida ta nufa ta buɗe. ba tare da ta damu da ta yi sallama ba, saboda sabo ta buɗe. Shiga ta yi, da ta yi saurin goge fuskar ta tare da sakin murmushin karfin hali, sannan ta kallo tafiyarta. Anti ina kwana?" ta gaida ta. "Lafiya lau, ya kike?" "Lafiya lau anti ya jiki-jiki?" ta faɗa ba tare da ta duba yanayin ta ba. Jiki da sauƙi ta amsa mata. Zama Dija ta ta ɗaga kanta. Sai lokacin ta ga yadda idanuwan Mufida suka yi ja tare da kumburi. anti me ya same ki?" ta tambaye ta tana kallon fuskar ta sosai. "Me kika gani?" Mufida ta tambaye ta. Deep down tana tunanin anya wani abu ya shiga tsakaninta da Yazid kuwa. "Na ga kamar kin yi kuka," ta faɗa sounding very serious. kai na ke ciwo, da fatan ke kin sha barcinki lafiya." "Lafiya," ta faɗa kamar tana tunanin wani abu da za ta ce. Sai ta tuna halin Yazid da mafida ɗaya ne, sai ta ja bakinta ta tsuke. mafida ƙura mata ido ta yi, tana kallonta, tana so ta ji ƙarin bayani amma ba ta ji komai ba. Ta so tambayarta don ta san ba za ta ɓoye mata komai ba, amma in ba ta sani ba zai fi yi mata. Bayan kamar minti talatin Dija ta miƙe tana cewa, "Anti bari in gyara mashi ɗakin shi, ya ce in gyara mashi ko ina to ni ma ina son in kwanta kaɗan." Idan an kawo abinci ki ci naki ki ajiye min nawa, to kawai Dija ta faɗa, tare da barin ɗakin. Wajen ƙarfe tara aka kawo musu delicious breakfast, nan Dija ta ci ta koma falo tana kallo abinta. Ko sau ɗaya bata ta taɓa tambayar inda ɗan da ta haifa yake ba. In Inshot ko su Aminta bata fiye tunawa ba, sai wani lokacin takan ɗan tuna su. Sai wajen sha biyu da ta fito ta ci abincin. yazut na ofis, ya kira dakta ya yi wa Dija aiki. Bayan sun gaisa yake tambayar shi yaushe wacce aka yi wa operation za ta iya komawa mijinta. Three to six dakta ya amsa mashi. Idanuwa Yazid ya zaro yana Allah ya taimake shi da ya yi ɓarna. Bankwana suka yi ya katsa wayar shi. Kiran DJ ta gaida shi amsa sannan ya fara yi mata dirty talk. Lokacin Mafida na zaune tana sauraron shi, Dija ba ta cewa komai, ta dai kasa kunnenta. Idanuwa ta zaro da ya yi mata maganar oral sex, da sauri ta kalli Mafida tare da kashe wayar. Sake kiran ta yi amma ba ta ɗaga ba. Yau ma shiga mai kyau Dija ta yi, don tambar uncle, mai lesson. Mafida tana zaune tana kallon ikon Allah. Duk da abin baya kanta, don lunch ma kawo musu aka yi. kuma ba ta san me hakan ke nufi ba. Yau Mufida ba ta tashi daga falo ba. Wanka ta yi ta ci kwalliya cikin boyin lace, ta zauna. Dija tana kan dining tana lesson. Sai dariya take tana limshe idanuwa. Mufida kallon su ta fir, amma ko kaɗan ba ta yi negative thought a kansu ba. Ita dai hankalinta na kan Yazid, don ta san ya kusan dawowa. Sadiq kallon DJ bai iya ƙara ɓoye filin ɗin shi ba. ƙura mata ido ya yi, sannan ya ce, Khadija ni son ki nake, ya faɗa mata cikin muryar shi, ita ma kallon shi ta yi ta rufe fuskarta tana dariya. filis ki ce wani abu mana Allah da gaske nake. To kawai ta ce mishi, ke fa baki so na yi tambaye ta cikin sanyin murya, ni ma ban sani ba. Shiru ya na wani lokaci sannan ya ce ki bani lambar wayar ki, ya faɗa mata. Miƙewa ta ta shiga ɗaki tana fitowa da wayar Yazid na dawowa. Gaira shi ta yana kallon ta yana murmushi, ita kuma da miƙewa ta yi ta tarbi abin da ba ta yi ba, don yanzu kullum sai dai ya tarda ta a bedroom. Murmushi ya sakar mata tare da hogin ɗinta. Ya kike ya kyau Lafiya da sauƙi. Good ya faɗa. Yana kallon Dija da ke nuna a uncle nambar ta da aka yi storin cikin wayar. Bai yi tunanin namba take ba shi ba. Hanyar ɗakin shi ya bi. da ta bi bayan shi. Yana shiga ya ajiye briefcase ɗin hannun shi. Da sauri mu fi da yi ƙoƙarin kwance mishi tayil ɗin gaban rigar shi, a hankali